Jama'a masu kallon sauraren mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da wannan sanarwa ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar ministan kasuwanci da ma'aikatar man fetur. Dangance da wannan sanarwa gwamnatin ƙasar nan ta dau matakin dakatar da saida ma ƙasashen waje mai na gazuwal. da kuma rufe dukkan gidajen man da aka samu da laifin saida ma masu fasa man na gazuwal a ko ina cikin faɗin ƙasar nan. matakin ya fara aiki ne tun a ranar jiya ɗaya ga wannan watan na yuni kuma gwamnatin ta yi hakan ne domin samar da wadatar man a cikin ƙasa ta yadda 'yan ƙasa za su amfana yadda ya kamata an dai 'yan makonni da aka soma fuskantar matsalar karancin mai musamman na gazuwar a cikin gidajen mai a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan wani bincike da gwamnatin ta sa aka aiwatar ya sa an gano cewa wasu ne ke kwashe man daga cikin gidajen man suna saida shi a ƙasashen najeriya da benin inda ga dukkan alamu can ya fi tsada yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine shine ya jawo karancin mai a cikin kasuwannin duniya wanda hakan ya haifar da harhawan farashin man a cikin kasashe daban-daban a fadar shugaban kasan a ɗaya bangare shugaban jamhuriya shugaban kasa muhammad bazum a ranar yau dinnan ya jagoranci taron majalisar ministocin kasan nan muna ɗauke da cikakken ƙarin bayani a cikin shirye shiryen na gaba dangane da muhimman matakan da wannan taron ya cimma. daga bisani shugaban jamhuriya shugaban kasa muhammad bazoum ya gana da wakiliyar hukumar raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a nan nijar pnud e sun tattauna ne akan wani katafaren aiki da hukumar ta pnud e za ta zuba kudaden gudanar da shi da farko a cikin yankin tafkin chade inda ta bayyana cewa za a gudanar da ayyuka na kyautata jin daɗin rayuwar jama'a idan allah yarda ma nan zuwa gaba akwai taro na musamman da za a yi dangane da wannan magana haka zalika a cikin yankin lifta ko gurma wato yankin yammacin kasar nan iyaka niger da kuma kasashen burkina faso da mali can din ma hukumar tafrid za ta zuba waɗansu kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan kyauta ta jin daɗin rayuwar jama'a a ranar jiya ne ministan da ke kula da harkokin cikin gida hamadu adamu sule karkashin wata muhimmiyar tawaga ta jami'an gwamnatin ƙasar nan da kuma wakilan diplomasiya suka kasance a garin Banki bankilare inda ya jagoranci bikin azatubali na farko na kaddamar da soma waɗannan ayyukan na kyautata jin daɗin rayuwar jama'a waɗanda suka haɗa da makarantar boko asibiti cibiyar samar da ruwan sha kasuwa da dai sauransu tsabar kuɗi kimanin miliyar takwas hukumar tafnid ta amince ta zuba domin gudanar da waɗannan ayyuka a cikin yankin na lipta ko gurma alhaji lawali ada shine mai ba prime minister shawara akan ayyukan ci gaba mai ɗorewa ya koyi ma abokan aikin mu karin bayani daga bisani kammala shi wannan biki tun yan shekaru da suka wuce nan da tun dai wajen shekara wajen takwas ko goma za a ce dai kasar eh, mu tana huska matsalar tsaro to da shine mutane eh, wato duka harka rayuwa ta yau da kullum duk ta gurɓace daga difa talabir ko ina mutane suna mutuwa soji suna mutuwa amma dai masha Allah yanzu dai abin ya kawo sauki kuma sai zamana wa'annan mutanen kenan wannan waje suna son tallafi tallafi wajen ruwan sha wajen makaranta kuma wajen aikin yi a ba yara saboda a kama musu kuma haka nan saboda a yi maganin saboda gaba kamar daga kai ne za a yi to shi yasa kenan aka yi wannan proje proje iri iri wannan proje guda ne na PNUD ne kaji ko eh, shine ke wannan ayyukan da aka yanzu za su shi mu da kanmu ma ma'aikata mu muna da babban proje wajen miliyan miliyar 55 na kasar tilabiri mu wa za mu kawo a bar da wata wuce shi ma za a wajen da kuma akwai an suna proje da iri iri kuje saboda gwamnati ya gwada mutane ka a bar su kadai ana tare da su kuma haka nan da eh, a kyauta tarare su kuma su yara kenan matasa a kula da su saboda eh, a yi magani rigakafi saboda wanda ba su da aikin yi shi yake kawo ana shiga wani mugunya wata mugunya hanya to kun abin da kama kenan kuma alhamdulillah an yi taro da turawa wato ambasada ambasada na ko'ina sun zo kuma da eh, ministan interior wato shi da president hoto autorite da salakuna da kowa da mayan soji duka an zo a cikin murna muka zo nan saboda a kawo raman eh, eh, ai wannan bikin aza wannan tubali na wannan ayyukan za'a yi shine kama kenan ma'aikatar ministan kasuwanci ta kira wani taro ɗazu-ɗazun nan da marece da ya haɗa dukkan masu ruwa da tsaki a harkar aikin hajji a ƙarshen wannan taro dai daga bisani ma'aikatar ta fitar da wata sanarwa dangane da yadda aka ƙayyade farashin hajji a shekarar bana to yadda kuka gani dai a yau eh, ga mu mun hadu eh, na minister du commerce da mutanen koho eh, kuma da agence na haji da umra da kuma kamfanoni masu jirage da za su kai eh, mutanen da za su hashi bana eh, yadda kun sani kun san tun 2019 eh, ba a samu ba a yi hashi amma bana allah ya sa an bude hanya yau ga mu hadu don saboda mu tattauna bisa kan farashin hajin yadda aka tsara shi dai duk Euh, waɗanda suke organizan hajjin kamar ah, agence de voyage in tare da su da kuma masu jirage da kuma mutanen koho muka tattamna muka sai da farashin eh, hajji bana bisa kan miliyon uku da jika dari biyu da tamanin da daya da dala goma sha biyar a shi dai yadda aka sai da abun kuma eh, abinda nake iya ga muku bisa kan wannan e, shine can cewa duk da suke wannan aiki lalle bana sun yi kokari kowa ya sa hannu don saboda a samu ragowa eh, bisa kan wannan farashi don in aka je aka duba kasashen da eh, suke haji suma kama mali kama senegal kama cote d'ivoire babu wanda farashin bai kai ba miliyan hudu sai halin senegal eh, da cikin miliyan hudu ina samani jika dare a babu to kenan ana iya cewa eh, da eh, su masu da kamfanoni da kuma agence na voyage kowa dai ya yi abun na ya yi nazari kowa ya sa hannu don saboda a samu rahoso bisa kan zancen agence de voyage eh, ina iya cewa eh, kun san akwai abun da ake ce ma kit pelerin kit pelerin in nan shi ne cikin shi akwai zannuwa akwai sak kuma akwai albai to wannan sun kawo ragowa bisan shi tun da abun da muka ce bana ba a sa farashi ba haka eh, masu haji in suka je wajen agence na umra da hajj wajen su za su sayan eh, kayan da zannuwa eh, da eh, da albai da me ake cewa kuma da sak yin kuma wannan ba a sai da shi ba haka kama baya cikin farashin hajji don ina son da yi ma kowa godiya yi ma agence godiya yi ma avionar godiya kuma ai ma gwamnati godiya tunda gwamnati ya sa aka samu wannan rahoso don ka saboda shine nake cewa don ka yi maku ina gwamnati godiya ina ma agence godiya ina ma abinar kuma godiya a can da magaram gwamnan jihar ne maitar lawali amadu madugu ya jagoranci bikin karbar wasu kayayyakin sanya wutar lantarki da gwamnan jihar jigawa alhaji badaru abubakar ya taimaka da su domin taimakawa ga kyautata jin daɗin rayuwar da magarawa kasu muntari ya aiko da wannan rahoton domin karin bayani wannan gagarumin taimako na wutar lantarki mai aiki da hasken rana kimanin da talatin wato gwamnan jihar jigawa cikin ƙasar tarayyar najeriya shine ya tallafa ma wannan babban birnin da magaram wannan jiha ta na magaram wannan ko dangance da kyakkyawar hulɗa da ke tsakankanin da farko ƙasar tarayyar najeriya da jamhuriyar niger haka kuma hulɗa tsakankanin jihar ta da magaram da kuma jihar jigawa haka wannan taimako ya biyo bayan wata ziyarar aiki in ana tune da gwamnan jihar da magaram in yau da 'yan watanni ya kai a cikin wato jihar jigawa wannan kwa domin bunƙasa wannan hulɗa da kyakkyawar dangantaka da ke tsakankanin ƙasashenmu guda biyu da ke tsakankanin jihohinmu guda biyu waɗanda kuma yanzu haka ke da doguwar iyaka tsakankaninsu lokacin da take maka wato wannan taimako hannun magabatan jihar da magaram wakiliyar gwamnan jihar jigawa wato alhaji muhammadu Badar abubakar ita ce a nan cikin birnin da magaram ko a nan cikin jihar da magaram madam nuseba zabairu ta da baki ta ce mun sake wakiltar mai girma gwamnan jihar jigawa alhaji muhammadu badar abubakar bisa alkawari da ya yi da gudunmawa na fitilu da zai haska da'irar da magaram wanda aka kawo cikin da'ira ta hannun gwamnan jihar da magaram domin ya mika wannan kyauta ga magajin garin jihar da magaram so wannan alkawari ya cika shi kuma daga nashi wajen lokacin da yake karbar wato wannan taimako Malam Lawala Ahmadu Madugu gwamnan jihar da Magaram da sunan magabata na kasar nan gabaki daya ya nuna farin cikin shi da kuma jin daɗin shi da yin babbar godiya ga mai daraja gwamnan wato jigawa Muhammadu Badar Abubakar. Ina kawo sahihiyar godiya ta shugabannin wannan ƙasa mu a musamman eh, shugaban kasa shugaban jamhuriya eh, Monsieur Muhammad bazum da kuma shugaban gwamnati eh, mai sai uhmud muhammadu da kuma sunana da sunan jihar da magaram muna kawo sahihiyar godiya ga jihar jigawa musamman kuma ga jagoranta eh, muhammadu eh, baduru abubakar lokacin da yake magana da sunan dukkan waɗanda za su ci moriyar tubarkalla wannan wutar lantarki ta hanyar haskaka wannan birnin da magaram magashin garin da magaram ɗin shugaban majalisar mashawarta na birnin da magaram abdullahim balarabe shi ma ya ce bai san irin kalmomin da zai unhani da su ba domin godiya ga mai girma gwamnan jihar shigawa alhaji muhammadu badara abubakar wannan gudunmuwa ta hutulu wado kan ne na lamfajar wanda shine mai mahimmancin gaskiya shine kamar guda 130 wanda aka aiko mana aka ba gwamnan jihar da magaran a gaban ku aka zo kuma gwamnan jiha ya damƙa mana mu kuma za mu ƙara a bisa kan dama 250 wanda muka saya a nan cikin damagaran shi zai kama wato wajen lamfadar 380 wanda za mu ƙara a cikin wa'inda ke da kai a cikin garin damagaran saboda mu ƙara hasken garin damagaran saboda ka san bambancin ƙauye da maraya